This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci ina tare da Maryam Dauda ne muna fata kun wani lafiya. Yau Alhamis goma sha shida ga watan Afrilu. Kafin minisa Maryam fara mana da kanan labaran. To Bello duban bata jama'a sun ɗunguma kan titunan birnin Durban na ƙasar Afirka ta kudu yau Alhamis da nuna rashin amincewarsu da rikicin ƙinjinin jinin baƙi wanda aka yi kwanan nan. Shugaban ƙasar Saliyo NS Bike Roma ya faɗi cewa ɓarkewar cutar Ebola ta gurgunta tattalin arzikin ƙasar. manzan majalisar ɗinkin duniya da ke yemen zai bar mukamansa bayan ya kwashe shekaru hudu yana kokarin taimakawa ƙasar shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa cikin lamana to madalla maryam kenan da kanan labarai yanzu da aka kammala wani babban zaɓe a najeriya ɗin to wai menene ya samu dimokuraɗiyya wannan ƙasa ya nuna alamun cewa 'yan siyasan mu sun fara fahimtar menene ruhin ita kanta sannan tambayar da ke yawo a halin yanzu ita ce ko mai sabuwar gwamnati za ta iya yi wa jama'ar arewa maso gabashin najeriya da rigingin daidaita mata in ka ga mata abin tausayi ba mazaje ko ta cin bata san ma inda yaranta suke ba duk muna ɗauke da wannan labaran sannan jin mai za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage amma bari fara da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Daban da bata jama'a sun ɗunguma kan titunan birnin daubar na ƙasar Afirka ta kudu yau Alhamis don nuna rashin amincewarsu da rikicin ƙin jinin baƙi daga wasu ƙasashe da aka yi kwanan nan. Rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma dubban mutane sun rasa matsugunansu. kimanin mutane dubu hudu ne suka yi maci a cikin birnin na durban inda suka dinga faɗin cewa ba su yarda da ƙin jinin baƙi ba suna kuma yin kira akan haɗin kan afirka a wani taro da ɗalibai da shugabannin addini da na siyasa da ma 'yan garin suka halarta a yau alhamis a wata unguwa ta johannesburg 'yan sanda sun yi harbi da albarusan roba da kuma barkonan tsohuwa don wargaza dandazon jama'ar da ke zanga-zanga kin jinin baki da ke da niyyar lalata shagunan da ke mallakar baki daga wata ƙasashe tashin hankalin dai na yawa afirka ta kudu da farko dai ya auna shagunan da ke mallaka 'yan wata ƙasa ne yawanci daga ƙasashen somaliya da ethiopia tuni dai harin ya bazu har ga baki daga ƙasashen afirka inda ma yanzu haka suke zaman ɗarɗar wannan hargitsin dai ya tilasta wa iyalai tserewa zuwa wasu sansanoni da jami'an tsaro ke tsare da su an zargi bakin da kama ayyuka a ƙasar a wato a ƙasar ta Afirka ta Kudu duk da rashin aikin yi da talaucin da ake fama da shi a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Maryam shugaban ƙasar Saliyo Ernest Bai Kuroma ya faɗi cewa barkewar cutar Ebola ta gudunta tattalin arzikin wannan ƙasar ta kuma kusan lalata wuraren shakatawa da masu yawon bude idanu suke zuwa a wata hira da ya yi da murya Amurka. Mr. Kuroma ya ce cutar ta gurgunta kokarin da gwamnatinsa ke yi wajen bunƙasawa da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar bayan yakin basasar da aka kwashe shekaru ana yi a sadiyo sanadiyar cutar ebola da an rufe masana'antu da yawa da ma wasu kamfanonin haƙar ma'adanai su ma duk sun daina aiki sannan kuma an soke tashin jiragen sama na daga zuwa wannan ƙasa bugu da ƙari kusan duka harkokin yawon buɗe idanu da ake zuwa yi a wannan ƙasar da sun tsaya cak a cikin kasar ma ta kasuwanci da ake yi duk ya durkushe ta bakin shi wannan shugaba Mr. Kuruma ya kuma godewa gwamnatin shugaba Obama a na Amurka da irin taimakon da kasar take baiwa kasar shi kenan wato Saliu domin yaki da wannan Ebola shugaban ya yi wannan bayanin ne fa bayan da ya gana da shugaba Obama a fadarsa wato White House jiya Laraba shugaba Kuruma ya faɗi cewa fa baki ne kadai suka shiga wannan kasa ta Saliu a lokacin da cutar ta yi kamari waɗanda suka da jami'an kiwon lafiya da ƙungiyoyin kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa da ma ƙungiyoyi masu zaman kan kansu da kuma bankuna ciki har da bankin raya kasashen afirka da kuma bankin duniya mr kuroma ya kuma ce cutar ta shafi kusan duka yankin wannan bangaren nahiyar afirka kasashen liberia da gini su ma har yanzu fa suna ci gaba da yaki da cutar ebola labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaba Vladimir Putin ya faɗi cewa ƙoƙarin Iran wajen cimma daidaituwa a kan shirin nukiliyarta na kan hanyar shawararsa ta samar da hanyar yiwuwa sai da batiran makaman S-300 ga Tehran. Mr. Putin ya faɗa a wajen taron tambayoyi da amsoshin shekara-shekara da ake yi a gidan talabijin ɗin Rasha, inda ya amsa tambayoyi daga 'yan ƙasar ta Rasha yau Alhamis. Moscow ta rattaba hannu a wata kwangila ta kimanin kudi dala miliyan 800 a shekarar 2007 don samar wa Tehran batiran makaman S-300 guda biyar, amma Rasha ta dakatar da kwangilar bayan shekaru uku bayan da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba wa irin takunkumai. A ranar Litinin ɗin da ta gabata 'yan sa'o'i bayan da Moscow ta sanar da shawarar ɗage takunkuman, shugaba Obama na Amurka ya bayyana damuwarsa akan batun. Hukumar harkokin wajen Amurka ta faɗi cewa mai da makaman linzamin S-300 zuwa Iran ba zai saba wa takunkuman kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ba, amma Amurka na ganin ba yanzu ne ya kamata a sayar da makaman ba ganin halin tashin hankalin da yankin ke fuskanta yanzu. Jama'a manzan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke yawan fa zai bar mukaminsa bayan da ya kwashe shekaru hudu yana kokarin taimakawa a wannan ƙasa shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa cikin lumana shirin da ya koma rikicin siyasa da kuma tashin hankali. hankali kakacin sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya faɗa a wata sanarwa jiya laraba cewa manzo jamal benomar ya nuna niyyar fara wannan aiki nan ba da jimawa ba nan ba da ɗewa ba za a faɗi wanda zai maye gurbin manzon a cewar sanarwar amma fa kafin wannan lokaci da ma bayansa majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da ƙoƙarin kawo zaman lafiya domin maido da shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa inda ya kamata a wannan ƙasa ta yemen jami'an diplomasiyar majalisar ɗinkin duniya da sun faɗi cewa ƙasar saudi arabia da ƙasashen golf duk sun nuna rashin gamsuwarsu akan kokarin mr banomers wajen yin tattaunawar zaman lafiya da ya zuwa yanzu dai har yanzu dai ba a yi wani nasara ba kuma bai tasiri ba wajen magance faɗin da ake yi tsakanin 'yan tawayen houthi da iran ke mara baya da kuma magoya bayan shugaba abdulrabu mansur hadi a can yemen wakilai daga iran da kuma manyan kasashe masu arzikin man fetur za su sake wani zagayen zama game da shirin nukiliyar iran a mako mai zuwa in allah ya kai mu a vienna a yau alhamis ne tarayya ta turai ta sanar da cewa rana 22 da 23 ga watan nan na afrilu ne za a sake wannan zama bangarorin biyu dai za su mai da hankali ne akan mai da yarjejeniyar da suka amince da ita a farkon watan nan zama cikakkiyar yarjejeniya kafin wa'adin ranar 30 ga watan yunin da suka sa wa kansu kungiyar kasashe da suka hada da birtaniya china faransa rasha amurka da kuma jamus na son su takawa iran a kan shirinta na nukiliya don tabbatar da cewa shirin makaman na nukiliya ba na neman sassaucin takunkumin da ya karya tattalin arzikin iran din ba ne ba haka kuma a yau alhamis ma'aikatar makamashin atom ta kasa da kasa ta faɗi cewa ta kammala tattaunawa da iran tattaunawa da ake yi amma a wani bangare na daban na ƙoƙarin da ake yi wajen tunkara shirin nukiliya iran masu sa ido daga majalisar ɗinkin duniya sun ce za a ci gaba da irin waɗannan ganawa karo daban-daban nan gaba baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington To da kwanci tashi dai an gudanar da babban zaben Najeriya na shekara ta 2015 an kammala shi. Sai dai sauyin da wannan zaɓe zo da shi za a daɗe ana eh, gudanar da fashin baki a kansa da irin tasirin sama kan siyasa da zamantakewar ƙasar Najeriya. To wakilin murya Amurka dai a Kano Baraka Bashir ta ji ta bakin kwararru. Ga Baraka. Demokradiyya a Najeriya dai ta shiga tarihi inda jam'iyya mai ci ta sha kayi. Jam'iyyar da yake jan ragaban mulki tun bayan dawowar demokradiyya 1999. A wannan karo sai ga jam'iyyar hakarta bata cimma ruwa ba daga hannun jam'iyyar hamayyarta kuma da yawa 'yan siyasan suka miƙa wuya suka kuma amince da abin da ya afku. Babban abin misali a tarihin demokradiyyar Najeriya dai shine yadda shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya yi saurin miƙa wuya tare da kiran abokin karawarsa da ya samu nasara domin yi masa farin cikin lashe zaɓe. babban abin tambaya dai a nan shine ko wannan al'amari na nuni da samun sauyi ga dimokuraɗiyyar najeriya farfesa kamilu sani fage na tsangayar ilimin siyasa ta jami'ar bayar ta kano ya fashin baki ga wannan batu e, ya nuna alamun cewa 'yan siyasan mu sun fara fahimtar menene ruhin ita kanta demokuraɗiyya dama a tsarin demokuraɗiyya in an yi zaɓe wani zai ci wani zai faɗi kowa ya tabbata ya bi ka'idojin ita demokuraɗiyya ɗaya daga cikin ƙa'idar shine a samu warwarewar matsala cikin ruwan sanyi wannan zai rage mana siyasar nan ta tashe-tashen hankali ge mana siyasar kuɗi da muke da shi ko da kuma nan gaba an samu irin rashin fahimta zaka ga cewa an bi ta hanyar maslaha ko ta shari'a a warware shi maimakon mutane su ɗauki doka a hannunsu a nasa bangaren kuwa malam nura iro ma'aji wanda ya aikin sa ido wajen taimaka turawan european union wajen bin kadin yadda harkokin zaɓe yawa kana ya ce hukumar inec bata ba da kofin korafi ba duk zabubukan da aka yi a ƙasar nan tun daga 1959 har zuwa na 2011 kafin a yi wannan zabubukan nan suna da wasu alamomi iri ɗaya shine na yawan amfani da hukumar zaɓe da ake ana cin zaɓe na mulkin gwamnatin da take kai a shekara ta 2015 sai wannan abu ya zama na tun kafin a yi zaɓen ana ma rikici na sa'insa tsakanin gwamnatin da take kai kuma take takara da ita wannan hukumar zaɓe wadda wannan alama ce shi za ta nuna mana cewar bunda INEC take yi ne mai kyau wata yadda ta yi tasiri a kanta bisa harka ta yadda suke juya su wajen yin ah, magudi ko canja sakamakon zaɓe ya fi komai muhimmanci a duk shika-shikan demokuraɗiyya tamkar eh, cutar garkuwar jiki ce ba a samu zaɓe mai inganci ba illarsa haka yake wa demokuraɗiyya. malam nura ma'aji ya ce hukumar inec ta ɗauko hanyar magance cutar da ke addabar demokuraɗiyya a najeriya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya. Madalla gaida baraka Bashir to bari mu zuwa arewa maso gabashin Najeriya inda kungiyoyi suke kira da gwamnoni mai shigowa ko in ce gwamnati mai shigowa akan fa ta yi tanadi na musamman domin wannan yaki da ya daidaita jama'ar arewa maso gabashin Najeriya daga Yola ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz Baya ga rayuka da suka salwanta sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram, wani fanni kuma da hare-haren ma ya shafa shine na tattalin arziki, makarantu da maharkokin yau da kullum. Lamarin da ya so ya don kofar da yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Ganin yadda wannan yaki na Boko Haram ya maida jiwon arewa maso gabashin Najeriya tamkar ya ne ma sa yanzu wasu kungiyoyi soma fafutukar ganin sabar gwamnatin da za a rantsar a watan gobe kafa wata hukuma ta musamman da za ta kula da harkokin arewa maso gabashin kasar, kamar da yadda aka yi wasu shiyoyin Najeriya. Hamisu Idris Maidugu, dan asalin yankin madagali ne ɗaya daga cikin yankunan da ba da ma da kwato su ba daga hannun mayakan boko haram wanda kuma shine shugaban kungiyar adama youth initiative bill zuwa national assembly domin a yi establishing north east development commission kun ce a yi muku wannan north east development commission ba gani wasu bangarori na najas ma su ce a yi musu ganin ko a to in ka duba a an yi naja delta development commission domin lokacin an samu problem crisis so nan mun fi su crisis din ma a yanzu don haka mun fi kowa son a yi wannan commission domin eh, state government ba su iya handling wannan issue ba dole ne ta zo through the federal government with an, a commission supervised by a minister fara neman senators namu na arewa gaba daya ma domin mu giya musu ba ga takarda da muke da shi za mu rubuta takarda ne to general buhari kuma za mu rubuta takarda to the senate president da speaker idan an rantsar da su su ma dai kungiyar mata fa ba a bar su a baya ba wajen wannan fafutuka kamar yadda wannan malamar da ta ziyarci wasu yankunan da aka yi wa ta'adi ta bayyana sunana mrs luna cam nicodemus nice treasurer association nan gaskiya mutane sun sha wahala don mun je wayansu wura wayansu sun bar makarantu mata in ka ga mata abin tausayi ba mazaje wata ta cin bata san ma inda yaranta suke ba bata san inda mijinta yake ban ka duba wani abin tausayi ne yara sun a ah, north east ah, development commission me sa kuke nema kamar inda aka yi a niger delta ya taimaki mutane da yawa shi sa muke nema mu ma zuwa mana a north east a nan wannan fana ma zuwa ne yayin da a bangare guda kuwa jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema ke fa ci gaba da tallafa waɗanda hare-haren na boko haram ke shafa alhaji sa'adu bello babban jami'in hukumar nema da ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira a jihar adamawa ya ma bai na irin taimakon da hukumar ke badawa ga wasu 'yan gudun hijiran da suka koma wuraren su eh, na rashin lafiya ko kayakin abinci eh, an yi iyakacin kokari an kai micika. mu nan daga eh, eh, yola mun aika musu da kayakin abinci da magunguna a lokacin kuma state government ta je ta yi clearing copses. wato wayanda suka riga gawaki da ke kasa mm. mm. an kuma sa an yi fumigation an sa magunguna mm. saboda haka muna ganin nan. ya ba da dama ma kowa ya je shiga ba fargaban rashin lafiya ko wani abu. To ko shin ma wani hali ne al'ummomin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ciki a yanzu? Kaga abinci da ta lalace a ƙasar nan. A jihar Madagali, lakal gama na Madagali, mubi sa'ad, mubi na lakal gama bakwai nan ba su da abinci. Sannan kuma ba su da hanyoyi, ba su da ruwa. Saboda haka da maganin a asibiti ba mu da shi. na fata za a lura da wani abubuwa shine matsalar mu a bisa na Trezor. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne fa a nan birnin Washington DC agogon mu yanzu karfe 11 na safe da mintuna 16. gaji mai Masu sauraron filin sai mango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna zai amsa tambayoyi game da kiwon lafiya. Salamu alaikum. Sunana Yusuf Madaki. Ina so a karar da ni ne ina da wani ciwo ne wanda yake damuna. Kunne na yan dinga ji ba na ji sosai. Ina magana yan dinga ji dum haka. Hmm. Nan saman makogaro na sai dinga min kai in ina so tsawon lokaci har jini yake. To shi kenan dama nake so a bani ansa. to wani an ka zai dan wuyan ganewa domin abu ne wanda ya kamata a ce likita ya duba cikin kunnen naka kuma ya leka cikin matsayin nata da ko me ke faruwa amma a takaice ana iya cewa abu ne da ya kamata ka je asibiti a duba domin in ka ga haka dama ita akwai likitoci da ake ce ma ent wato masu kula da hanci da kunne da idan da makogoro to wannan likitoci mm. idan ka tuntuɓe su za su iya leka hancin naka za su leka makogwaro kuma su leka kunnuwan naka ka gani ko menene ke faruwa domin duk wa'annan wa'in wuraren nan da na kira akwai abin da ya haɗa ya jona su tare wanda idan ɗayan bai lafiya yana iya kafa ɗayan bayani shine kana iya kasance kana fura daga cewa makogwaron na kaikayi ko kuma nan na mm. ciwo domin akwai wata hanya ko jijiya da ta haɗa su ka sai yasa yake da bukatan a je a duba a bincika a gani. To bismillah ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, sannu dokta. Na'am. Sunana Ibrahim Bello Shira. Akwai tambaya da nake son yi da yake mu mutanen ƙauye ne yanzu haka akwai wani ciwo da yake damun mata masu juna biyu shine na sarkewar haƙwara musamman lokacin aihuwa ko me yake hmm. kawo wannan ciwo sannan kuma akwai wata shawara da za a bayar a mutanen ƙauye domin kaucewa shi wannan ciwo ko kuma kaucewa mace-mace da suke yi. Ba shakka wannan ciwon da kasa ɗaya wato yana da suna kala-kala amma a turanci muna ce masa eclampsia. wasu wurare za ka ji an ce wa wani lokaci za ka ji an ce fesge-fesge wajen haihuwa da sauransu dai babban eh. mutum abin da ke kawo wannan ciwon shi ne wato hawan jini da mace da juna biyu yadda ta zo haihuwa eh. wato hawan jini ne idan jini ya hau da yawa kuma ya fi faruwa a haihuwan farko kuma ya fi faruwa a maso yawanci mata waɗanda wato mace kananan mata da suke aure da wuri za ka mace yarinya ya sha hudu sha biyar A wajen haihuwan fari sannan kuma hawan jini ya kama to idan inda a ce suna zuwa awo asibiti tun lokacin da take da juna biyan to tun da eh. da za a iya gane cewa wato tana da hawan jini ya kama kuma za a iya sanin matakin da za a ɗauka domin kada ta samu wannan saukewar haƙura da sauransu idan ta zo haihuwa. to amma so da yawa da yake al'adar mu mutane da yawa ba sa son zuwa asibiti mata da yawa sai ga sun ce mutum na gida sai abu yi tsanani to idan jinin ya hau ya kai wani munzali to shi ne sai su fara wannan tirge gen wanda lalle lalle sai an kawo su asibiti kuma sau da yawa sai an haifi ɗan nan ta wajen haihuwa ko ta hanyar tiyata sannan jinin nan zai sauka kuma sannan wannan tirge gen zai tsaya to wannan shi ne ainihin makasudin da tirge gen da ta gama cikin haihuwa. to babban shawara da za a ba mutane shine maza da matan su matan su kalan su tabbatar da cewa idan mijin mace na ciki kai wata hudu biyar ta sama zuwa awo a asibiti na kusa da ita mazajen na su su za su izini da tallafawa wajen ba su damar su je su je su ga likita ko in mana asibiti a duba su da kuma ta yaya su yi ba da wa'annan magungunan da aka rubuta musu har Allah ya sauke su lafiya. Yanzu dai mace suna zuwa awo to da kyar za ta fada a cikin wannan halin domin tun daga wajen awon za a gane cewa hawan jini ya shiga jikinta za a gane cewa kafafunta na kumbura za a gane cewa fuskanta na kumbura nan take za a san irin maganin da ya sa a bada wanda zai hana jinin hauhawa har ya kai ga soma wannan cutar firfitare ko ko a hakora. sai kuma ina da tambaya ta biyu a nan yanzu yanayin yadda yara suka kasance akwai yara da suke shaye-shaye na kwayoyi da wasu abubuwan da ake sha na maye. To hmm. wasu iyaye sun samu nasarar ganowa yaransu kuma sun samu nasarar raba su da wasu yara. Wace hanya za a bi eh. mafi sauki wanda yaran da suka saba shaye-shaye za a yi kamar rehabilitating ɗinsu? Na'am. Eh, eh. wato wani lokaci yana da wuya. Abin da ke faruwa yanzu shine an ɗan samu akasi tsakanin zamantakewa tsakanin iyaye da yaransu. sai ga uba shi in ya tafi makaranta in ya tafi aiki bai san halin da ɗan ke ciki ba dan ya je makaranta da san halin da ɗan ke ciki ba shin ya je makarantar bai je ba yana yana karatu da ya kamata baya karatu duk ban baya kan in ya dawo baya tuntuɓar yaron ya je shin ina homework da aka baka bai ta tabbatarwa ya ga cewa yaron nan ya tafi islamiyya ko ya tafi shirin wasu abubuwa da ya kamata ya je haka zalika ita ita uwar lokaci ba ta cika damuwa da shin cewa me yaron nan da ya je makaranta me ya koyo ba ya da ba ka ki takardar da littafi ka buɗa ka ga ta ce me ta kai da yau to wa'annan yakan sa yara idan suka shiga cikin wasu wanda wato kaman abokanan su ko kawayen su wanda suke da halayya marasa kyau su ma sai sai su eh. shiga cikin wannan halin sai su bi wannan da bihun to har sai a daɗe iyaye sun cewa yaro yana cikin wannan halin ba sai ran da wani abu ya faru ko an kama shi wajen yan sanda ko wani abun nan sai a zo a ce eh. yana shaye-shaye ne to babba abin da za a iya yi a nan shi ne iyaye su kara kulawa ga irin tarbiyyar da ke ba yaran nasu kuma ya su kara mm. kulawa shi in in yaro ya je makaranta in ya dawo ai za a ce a ga takardarsa a ga me yayi za a kuma tabbatar da cewa an zaunar da shi ana ganin su kuma a rika kulawa in yaro yake zai je gidan abokinsa ne a tabbatar cewa wannan gidan yaje haka ba nika mata suka ce za su je gidan kawansa ne ko na abu iyaye su tabbatar cewa ana da lura da su to wannan ne zai rage kuma har wani lokaci ma ya hana wato su cuɗanya da sauran matasa da zai kawo har su masu shiga wannan halin da shaye-shaye. To ba mutum na gode Eh bari in tambaya na karshe na sake dawowa ne. Likita abin da nake so in tambaya shine kwanan nan aka yi bikin masu ciwon suga kuma aka ce ciwon na karuwa. Kuma da dai an ce mana wai gada ake yi kuma mun ga yanzu ciwon yayi yawa a gari shin apart from gadan da ake yi akwai wani sabuwa da ci yake sa mu samu da wannan cutan ko kuma eh, dole ne sai ka gada ne? A'a, ba ciwon suga ne akasarinsa da yawa gadon shi ake, amma ba wani ne dole sai ka gada ba. Domin wani lokaci idan kana inda abin da muke ce ma borderline wato sugan ya kan hawa bai hau da yawa ba, sa'an nan kuma eh. ka zo kana yawan amfani da zaki, to wannan yakan eh. sa ka kamu da ciwon. Ba wani ne dole sai ka gaje shi ba. to yana iya yiwuwa eh. wannan abin da abin da yasa ake ganin yanzu kamar ciwon suga ya ƙaru shine yanzu mutane da yawa suna yawan amfani da zaki a halin eh. irin irin abinci da muke ci ya bambanta ya ba da muke cin abincin ƙauye da na gida ba yanzu cin eh. abincin gwangwani da zaki da sauransu duk ya ƙaru sa'an nan kuma asibitoci da ke iya gwadawa su auna su ma sun ƙaru mm. to shi yasa yanzu ake ganin ciwon suga ya ƙaru fiye da da kuma ni dai na san dama na yi wata cuta shekarun baya ciwon wato a eh, breast cancer kuma yanzu na dawo gida kuma na warke na dawo gida sai mutu ana ce mu wai karin sake zuwa asibiti don baya son allura sai dai maganin gida shin ina gaskiyan wannan magana wannan bayanin masoyanci kawai dai mutane ne ba su san ainihin wato bayani kan abin da ake ce kansa ba dama shi masoyanci da al'adance za su ji an ai shi al'ada baya son shi kansa bai san allura ba ba mana neman ah. kawai ba wani lokaci ko na kafa ne ko na wani wuri za ka ji an cikin mutum ya je asibiti yayi don ana gudun zai kamu da sai ba a san shi wannan ciwon bai san allura to da yawan su za su je asibiti ah, domin gudun ana cantawa a cewa idan suka je asibiti shi bai san wannan bai san allura to da yawan su ba sa zuwa to babu wani gaskiya a gare shi shi kansa baya gudun allura kuma idan alluran ciki dace aka yi masa alluran ana samun sai. To Allah ya sauwaƙe. A gode. Abin da ya sauwaƙa kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya. Yanzu kuma ga sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko cewa ya game da bawa zababben gwamnan Kaduna da zababbun 'yan majalisun jihar Kaduna takardar shaidar lashe zaben da suka yi yayi daidai da fatan za su yi kokarin cika alkawuran da suka dauka a lokutan da suke yakin neman zabe daga Aminu dan Kaduna Amanawa. Shi kuma wannan sakon cewa ya assalamu alaikum VOA fatan alheri ga sabuwar gwamnatin Najeriya mai jiran gado ta Janar Muhammadu Buhari da fatan sabuwar gwamnatin za ta kawar da kabilanci tare da bangarancin addini daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Shi ko wannan cewa yayi Kada ku bari wani ya amfani da ku ya canza muku ra'ayin kaucewa daga sanata Aisha Jummai Alhassan don kawai ita mace ce. Don haka muna muku fatan alheri da fatan kuma za ku fito ranar 25 ga watan domin zaben kallabi tsakanin rauna ganin cewa shekaru sha shida maza na mulki a jihar Taraba. Amma ba su kawo wani abin ci gaba ba a jihar sai yanzu da suka ga an ce mace ta fito sannan suke mata kyashi. To zakaran da Allah ya nufa da cara dai ko ana muzuru ana shaho sai yayi daga Abdulwahab Halil Amjadu Zarma Hina shi kuwa sakon karshe cewa yayi Salam VOA Hausa wallahi yau shekara ɗaya kenan da sace 'yan matan Chibok da haka nake kira ga kotun duniya ta ICC da ta tuhumi shugabannin Najeriya masu barin gado da sakaci da nuna halin ko in kula da nauyin da ya rataya a kansu a lokacin da suke rike da madafan iko daga Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora. To madalla yanzu kuma bari mai da ku wajen Maryam za ta kawo mun takaitattun labaran duniya. To Bello daban da bata jama'a sun ɗunguma kan titunan birnin dawabar na ƙasar Afirka ta kudu yau Alhamis don nuna rashin amincewarsu da rikicin ƙin jinin baƙi daga wasu ƙasashe da aka yi kwanan nan. wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma dubban mutane sun rasa matsugunansu kimanin mutane dubu hudu ne suka yi maci a cikin birnin na durban inda suka dinga faɗin cewa ba su yarda da kin jinin baƙi ba suna kuma yin kira akan haɗin kan afirka a wani taro da ɗalibai da shugabannin addini da na siyasa da ma 'yan garin wanda suka halarta Shugaban ƙasar Saliyo Enes Bai Karoma ya faɗi cewa barkewar cutar Ebola ta gurgunta tattalin arzikin ƙasar ta kuma kusan lalata wuraren shakatawar da masu yawon bude ido ke zuwa. a wata hira da nan murya amurka mr karuma ya ce cutar ta gurgunta ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi wajen bunƙasa da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar bayan yakin basasar da aka kwashe shekaru ana yi a ƙasar shugaba vladimir putin ya faɗi cewa ƙoƙarin iran wajen cimma daidaituwa akan shirin nukiliya na kan hanyar shawararsa to ma da lamarin mun gode da takaitattun labaran duniya jama'a daidai wani lokaci shirin namu yanzu ke karewa amma ka nisa saboda halima da jamila da tafarra sun taho da shirin yau da gobe za mu tsaya ma za mu saurare shi yanzu a madadin da eh, kunce ina mamika gaisuwa da fatan alheri zuwa malam din abubakar azare na ma'aikatar ilimi ta jihar Bauchin Najeriya da kuma malam Muhammad Murtala Haladu shi kuma ayyukan kwangila yake a birnin Yamai a can jamhuriyar Niger Allah ya kara taimakon za mu da ita Maryam da ta kama labaran duniya da Julie Lethas Gresham ta da sauti ta ba da umarni sai injiniya Skip da kuma Abdulaziz adil Toro wanda yake nan tare da mu a ɗakin mu na aiko muku labarai ni bello galadanci daga nan washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum